da zuwa watan da aka haifi shugaba alayhi salatu wassalam Allah ka bar mu da annabi na karanta wannan littafi ne hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wanda ya rubuta wannan littafin Bashir Bello Sani Galadanci, yaron gidan Annabi, a ƙarƙashin makarantar Malam Sani mai ishiriniya Alwuddadu. Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka bar Malam da Annabi ka ƙara kusanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Menene ambaton Annabi? Sallallahu alaihi wasallama shine yawan tuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciya da kuma kan harshe a ɓoye da sarari kamar yadda alfazaji ya faɗa ku yi riƙo da abin buƙatar ku za ta biya haƙiƙa ambaton shugaba sallallahu alaihi wasallama shine mai sauraro yake rabauta da kuma mai zantarwa Sai Shehu Jibrimu ya ce, Ubangiji zai ba wa mai ambaton shugaba lada, ko da darri yake yi, saboda ya ba ta shigarsa, yana daga alamar soyayyar shugaba sallallahu Alaihi wasallama. ƙarara yawan ambatansa yana daga alamar shugaba sallallahu alaihi wasallama girmama shi da jin nauyinsa a cikin ambatansa da kwantar da kai da karayar zuciya yayin ambatan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbai da tabi'ai suka kasance suna aikatawa yayin da suka ji an kira sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai su kwantar da kansu fatarsu ta raurawa idanunsu su zubar da hawaye saboda shauƙi da kwarjini da jin nauyin shugaba sallallahu alaihi wasallama yana daga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajabtawa kai hidima shekara-shekara wata-wata sati-sati ko kuma kullum da nau'in ibada da Allah ya hore wa mutum karatun ko karatun alkur'ani ko diwani ko ishiriniya ko dala'ilu ko alburda ko kasidu da sauran siga-siga na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yi shauƙi yana tashi daɗi yana shiga kana jin soyayya tana ƙara tsamama a cikin zuciyarka yana daga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi hadiyar ladin ibadarka baki ɗaya farilla da nafila dukansu ka yi hadiyarsu ga shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sayyidina sayyidina ubayyadu ibn ka'ab ya ce wa shugaba sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ina yin salati a gare ka yaya zan ma hadiyar salatin nawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yadda ka ga dama sai ya ce na baka kaso ɗaya a cikin kaso hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yadda ka ga dama amma in ka ƙara ya fi sai ya ce ɗaya a cikin uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanda ka ga dama in ka ƙara da ya fi sai ya ce biyu cikin uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanda ka ga dama amma in ka ƙara ya fi sai ya ce ya rasulullahi nema hadiyar salati na gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kai haka za a isar ma da baƙin ciki za a gafarta zunubanka rawawu turmuzi a cikin ashafa aka kawo hadisin nan yana daga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga cikin masu ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taimaka musu da amsa abin da suke rerawa ko kuma haƙaiƙaita abin da suke tsarawa na yabo ko na salati yana daga ambaton shugaba sallallahu alaihi wasallama shiga da'irar sufaye ahalul baiti yana daga alamar soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama ambaton shugaba a matsayin ibada ko lokacin ibada ko a maimakon ko a maimakonta amma ibada ta nafila banda na farilla kamar yadda ya zo yana daga alamar soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama ambaton shugaba a sauran lokutan mutum ko sauraron ambaton shugaba koda koda a handset ne da barin abin da ba shi da amfani kamar yadda mai ishiriniya ya faɗa ku saurara ku karɓi nasiha mai shiryarwa duk duk shiryayye yana saurayin shiryar wannan nasiha idan ku kuna so ku ribata a gobe ku bar gaba ɗaya shagalinku saboda yabon annabi wannan matafiya ce ta tsira a bar riƙewa yana daga alamar soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama batan shugaba kafin ibada ko a cikin ibada ko bayan ibada kamar salati a cikin ibada ko bayan ibada kamar salati bayan an yi bismillah ko a cikin sujjada ko a tayya da bayan sallama haƙiƙa annabi adam ya faɗa ga ɗansa annabi shisu alayhi salam ya kai ɗana kai ne kalifa na a bayana ka riƙi wannan nasiha da zuciya zuciyata tsoron Allah da igiya mai ƙarfi duk lokacin da ka ambaci Allah to ka ambaci sunan Muhammadu a gefensa haƙiƙa na ga sunan a rubuce a maƙai a al'arshi alhadi sallallahu alaihi wasallama yana daga alamar soyayyar shugaba ambaton shugaba lokacin haɗuwa haɗuwar masoya kamar yadda ya zo a hadisi wasu bayi guda biyu ba za su haɗu ba masu soyayya a cikin Allah da ɗayansu zai fuskanci ɗaya su gaisa sannan su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su rabu ba face an gafarta zunubansu wanda ya gabata da wanda ya jinkirta duk lokacin da aka zauna a waje kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ku riƙi gidana kada ku riƙi gidana idi kada ku riƙi gidajenku ƙabaruruwa ku yi min salati a duk inda kuke haƙiƙa salatinku ana bujiro min da shi duk lokacin fara magana ko rubutu hakanan ma idan an gama hatama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane ba za su zauna a wani waje ba sannan ba su yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama face zaman nan ya zama asara a gare su ko da sun shiga aljanna saboda abin da za su gani na lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi salati a gare ni cikin rubutu mala'iku ba za su gushe ba suna salati a gare shi matuƙar suna nan yana cikin rubutun duk lokacin da aka karanta inna الله wa يصلون على النبي nabi ya الذين amanu صلوا عليه wa sallaman taslima ko aka ganta a rubuci ya ‘yan uwa mu yi ta ambaton shugaba sallallahu alaihi wasallama har ya zama inkiya a gare mu saboda faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama lisanil kalki kalamul haƙƙi wasu malamai sun ce soyayya ita ce dawwamar ambato ambatar masoyi saboda da ambato ne masoyi zai iya maganin kishi ƙishirwarsa kamar yadda shugaba ya tabbatar a hadisi idan aka ambaci sunan annabi yana halartar wajen muna roƙon muna roƙon Allah ya lamunce mana yawan ambaton shugaba sallallahu alaihi wa sallama. da rere yabo a gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabi wa sallam idan haka ne kafin waɗannan yaya halin soyayya yake saboda waɗannan abubuwa guda uku alamomi ne na soyayya sai ta samu za su samu kamar yadda jiyali lawa ana yake faɗa a cikin matsalar zikiri da soyayya zikiri mukami ne na nema ma'ana masoyi yana ambaton wanda yake so don ƙarin kusanci saboda Allah yake cewa fazzakaruni azkurkum washkurili wala takfur amma ita kuma soyayya bawa ba shi da zaɓi a ciki ma'ana sai Allah ya so ya so bawa sannan bawa yake kamuwa da soyayyar Allah da manzansa daga daga mashi'ar Allah saboda Allah yake cewa a nan za mu fahimci cewa soyayyar wahabiya ce ma'ana kyauta ce da Ubangiji yake yi wa bawa ita idan bawa ya gode wa Ubangiji sai wadancan halayen alamomi su bayyana kaga kenan soyayya ta zama istiba'i a bar nema bayan an same ta a matsayin wahabiya saboda haka nema soyayya ba ta karɓar badali ko niyaba badali shine a zo da wani aiki a maimakon soyayya ko kuma wani aiki ya tsaya a maimakonta kamar yadda sauran ibada suke misali sallar juma'a ciyarwa ga masu uzuri da azumi ko taimama maimakon alwala niyaba shine wani ya wakilci wani ko wani ya tsaya ko wani ya tsaya a maimakon wani ita soyayya mahibbati harafi hudu ne idan bawa ya aikata guda sai ubangiji ya lamunce masa guda guda biyun su ne barin son kowa a zuciya kiyaye alfarma sai a lamunce masa nagarta da hidima shiriya da biyayya wabillahi tofi kullum dai muhammadu to jama'a a nan za mu dakata muku da wannan littafin ku biyo mu ranar takutaha ranar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu kawo muku dalilin soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama da wasu sigogin ma'anonin soyayya da abubuwan da Allah yake nuna mana a kan matsayin soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah kai dubun dubun salati ga shugaba jagaba annabi Muhammadu Allah ka bar mu da soyayyar annabi Allah ka dawwamar da mu a soyayyar annabi Allah ka kashe mu da san annabi Allah ka bar mu da imanin mu Allah ka gafarta mana ka shirya mu ka yaye mana kuncin rayuwa saboda alfarmar abin yabonmu abin begenmu abin son zuciyarmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun gode allah ka bar mu da annabi bismillah danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora